فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي من البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكي ننقل ننقل ننقل ننقل ننقل ننقل ننقل ننقل ننقل yau 19 ga watan rajab hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1439 wanda kuma ya zo daidai da shida ga watan hudu miladiya ta 2018 a wannan majalisi wanda muke tafsirin alkur'ani mai girma da kuma muna cikin tafsirin suratul baqara a wannan shi ne majalisinmu na 140 cikin tafsirin wannan sura wanda muna cikin aya ta 196 ko bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا وتحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله كما كتك أيك هج لأمرا دان الله فإن أحسرتم إذا أكتريكم فما استيسر من الهدي to sai ku yanka abin da ya sawwaka na hadaya wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha alhadyu hadyu mahilla kada kuma ku aske kawunan ku har sai hadaya ta isa wajen yankanta faman kana minkum maridan wanda duk ya kasance mara lafiya daga cikin ku aw bihi adabir ra'sihi ko akwai wata cuta a kansa fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk idan yayi aski to sai yayi fidiya ta hanyar yin azumi ko sadaka ko kuma yanka fa'ida amintu to idan kun amintu faman tamatta'a bil ilal hajji alhajji wanda ya tamattu'i ta hanyar yin umara tare da hajji famastaisara min alhadi to sai ya yanka abin da ya sawwaka na hadaya faman lamya yajid wanda bai samu ba fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idara raja'tum to sai ya azumin kwanaki uku a lokacin aikin hajji da kuma bakwai yayin da kuka dawo gida tilka asharatun kamila waɗannan goma ne cikakku zalika liman lam yakun ahluhu hadirin masjidil haram wannan hukunci na ga wanda iyalansa ba su kasance a cikin hurumin makka ba wattaqullaha kiyaye dokokin Allah wa alamu anna Allah shadidul iqab ku sani lalle Allah mai tsananin ukuba ne a wannan aya kamar da muka fara tafsirin ta a wancan satin mun ce wasu daga cikin malamai sun yi hujja da wannan aya a bisa wajabcin umara cewa umara wajiba ce kamar hajji wasu daga cikin malamai ba su ga wannan aya a matsayin hujja ba game da za yi bayani amma daga cikin waɗanda suka yi wato suka wajabta umara ko da wannan aya ko da wasu dalilai daban akwai imamu shafi'i akwai imamu ahmad akwai wasu daga cikin malaman malikiya kamar ibn jahm daga cikin malaman malikiya haka nan cikin sahabbai akwai abdullahi akwai umar akwai abdullahi dan umar akwai abdullahi dan abbas cikin tabi'ai akwai afa ibn abi rabah da tawus da mujahid da alhasan albasri da muhammad ibn sirin da amir ash-shabi da sa'id ibn jubair da abu gurda da masruq cikin malamai akwai ishaq ibn rahiya waɗannan duk sun tafi akan wajabcin yin umara ah, sun yi hujja da hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan wannan ayar da ta cewa atimul hajji wal umrata lillah su ce akwai hadisai wanda suke nuna cewa umara wajibi ce kamar yadda aikin hajji yake wajibi sau daya akan mutum ya je ya yi shi to haka nan umara take wajibi suka ce akwai hadisin da imamu ahmad da ibnu majah suka ruwaito daga aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa ta tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ya rasulullah hal ala nisa'i jihad shin su ma mata jihadi wajibi ne akan su annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da ita na'am alaihinna jihadun la qitala fihi alhajj wal umrah ce akwai jihadi da ya wajaba akan su amma babu yaki a cikin sa ce hajji da umara faɗarsa alaihinna kalmar alaihinna tana nufin wajabci kamar yadda Allah subhanahu wataala wajen bayanin wajabcin hajji da kalmar ala ya amfani walillahi ala nasi hajjul baiti saboda ka ala din tana nufin wajabci alaihinna jihadu la qitala fihi al wal umrah a cikin akan su akwai jihadin da babu yake a cikin sa sune hajji da umra wani hadisi imamun bukhari ya fitar da shi da imam nasa'i amma bai ambaci umara ba shi yasa wasu daga cikin malamai suka rauna da kalmar ambatan kalmar umara a cikin hadisin shi abinda yake inganta a cikin hadisin shine ambatan umara amma sanadinsa sanadi ne mai kyau wasu daga cikin malamai ko da yawa daga cikin malamai sun inganta shi baya ga wannan akwai hadisin nasa'i da abu dawud da ibnu majah wanda suka rawaito shi daga subay ibnu ma'bad radiyallahu anhu yake cewa ya zo wajen sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu yace ya amiral mu'minin inni aslamtu wa inni wajadtu al-hajj wal umrata maktubayn alayya fa ahlaltu bihima fa qala Umar radiyallahu anhu hudita li sunnati nabiyyik ah, shi wannan Subay ibn Ma'bad ya zo wurin sayyidina Umar lokacin yana khalifa yana amirul mu'minin yace da shi ya amirul mu'minin ni na musulunta kuma na samu an wajabta hajji da umara a kaina saboda haka na yi niyyar yinsu gaba ɗaya sai sai na umar ya ce hudita da sunnati da biyu an shiryar da kai zuwa ga sunnar annabin sallallahu alaihi wasallam to nan a zahirin hadisin da yace wajadtul hajja hajja wal umrata maktubaini maktubaini ay mafrudain alayya naga an farlanta min hajji da umara saboda haka nayi niyyar zan yi hajji da umara kuma annabi sayyidina umar ya tabbatar da shi kan wannan sauraka suka ce wannan ma wato hadisi ne karara wanda yake nuna wajabcin umara kamar da hajji take wajibi mafi karfin adillansu akwai hadisin da addara hukuni da hadisi suka ruwaito shi hadisi ne ingantacce daga umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu kissar zuwan jibrilu alaihi salam zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa tambayoyi akan addini a ciki ya tambaye shi cewa ya rasul ya muhammad mal islam ya muhammad me musulunci sai ya ce da shi an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salat wa tu'ti az-zakah wa tahujja al-bayta wa ta'tamir wa taghsila min al-janaba wa tutimma al-wudu' wa tasuma ramadan ya tambaye shi menene musulunci sai ce da shi ka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ka kuma tsayi da sallah ka kuma ba da zakka sai ce wata hujjal baita wa ta'tamir kai haji kuma kai umara ka je haji ziyarar daki mai alfarma kuma kai umara yace wa taktasila min aljanaba kuma kai wankan janaba wato timmar alwudu ka kuma cika alwala wa tasuma ramadan ka azumin watan ramadan wani hadisi asalinsa akwai shi a cikin sayar bukhari da muslim hadisin abu huraira sannan muslim ya roto shi a hadisin umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu imam bukari a cikin littafinsa aljami ya kawo daga abdullahi dan umar ya roto muallakan bi sigatil jazmi hmm. to daga abdullahi dan umar yana cewa laysa ahadun illa wa alayhi hajjatun wa umrah laisa ahadun illa wa alaihi hajjatun wa umra cewa babu wani face hajji da umara sun zama wajibi a kansa wannan maganar abdullahi da umar ce sauraka ga maganar sayyidina umar wanda ya goyi bayan maganar sabi ibn ma'bad ah, subai ibn ma'bad sannan kuma ga maganar ɗansa abdullahi da umar shi ma abdullahi dan abbas a cikin sahih bukhari imam bukhari ya kawo cewa abdullahi dan abbas ya ce inna hada qarinatuha fi kitabillah wa atimmu al-hajj al umrata lillah cewa umara abokiyar hadin hajji ce a cikin littafin Allah wato Allah ya hada su ya gwama masu a wuri guda ya ce wa atimmu al-hajj al umrata lillah ku cika hajji da umara dan Allah haka sai ya hujja da wannan akan cewa umara wajibi ce kamar yadda aikin hajji yake wajibi wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa umara sunna ce duk da cewa sun yarda sunna ce mai karfi ga duk wanda Allah ya shi iko kada yayi sakaci kada yayi wasa da zuwa umara matukar dai Allah ya hore masa haka Imam Malik da Abu Hanifa sun tafi akan suniyarta cewa sunna ce Imam Malik yana cewa la a'lamu ahadan rakhasa fi tarkiha ban san wani daga cikin malamai ko tabi'ai wanda ya ba da damar a abarta ba duk da bai ce wajibi ba ce amma yana da sunna ce tana da ƙarfi ga wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi iko wannan mazhaba ta waɗannan limamai guda biyu Malik da Abu Hanifa daga cikin sahabbai akwai waɗanda suka tafi akan wannan akwai Jabir dan Abdullah da Abdullahi dan Mas'ud a cikin tabi'ai akwai Ibrahim ibn Yazid an al-Kufi rahimahullah wannan shine maganar tsohuwar magana ta Imamu Shafi'i kafin ya dawo zuwa ga wajibci shi ma da farko abinda yake faɗa cewa sunna ce kuma akwai ruwaya daga imam ahmad wanda ita ma a cikinta ya ce umara sunna ce ba wajibi ba ce kuma shi shine zaɓin shekul islam ibn taimiyya ibn taimiyya ya karkata zuwa ga cewa umara sunna ce duk da cewa mashuriyar ruwaya a mazhab ɗinsa shine wajabci amma kuma ya fi karkata zuwa ga rashin wajabci akwai hadisai da suka yi hujja ba wasu daga cikin hadisan ba inganta ba daga ciki akwai hadisin da tirmidhi ya fitar da shi daga jabir da abdullah radiyallahu ta'ala anhu yake cewa an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama game da umara a wajibatun hiya shin umara wajibi ce sai ya ce la wa an ta'tamira fa huwa afdal wa an ta'tamiru fa huwa afdal aka tambaye shi umara wajibi ce ce a'a, amma ku yi umara shi yafi ku yi umarar din shi yafi wannan tirmidhi ya ce hada hadithun Hassan. ya ce hadisi ne Hassan. wato hadisi ne mai kyau to amma a cikin isnadinsa akwai rauni akwai al-hajjaj ibn arba'a wanda malamai suka ce yana da rauni saboda hadisi yana da rauni baya ga wannan akwai ruwar ibn majah Wadda ita kuma aka samu ta daga talha ibn ubaidillah daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce alhajju jihadun wal'umratu ta tsawo alhajju jihadun wal'umratu ta tsawo alhajji jihadi ne umara ta ɗauki ce wani hadisi yana da rauni sosai rauninsa ya tsananta domin a cikin salsalarsa akwai alhassan ibn yahya hushari da wanda malamai suka raunana shi bayansa kuma akwai shehinsa malaminsa umar ibn qais wanda ake wa lakabi da sandan shi kuma malamai sun soki lamirinsa sosai sun yi rugurgu da shi saboda ka isnadinsa isnadi ne mai rauni sosai shi yasa da aka tambayi abu hatim game da wannan hadisi game da yake cikin littafin ilal na ɗansa aka tambaye shi game da wannan hadisi ya ce haza hadisin batil ce hadisin batil hadisi ne fatacce wanda bai tabbata ba shi yasa tirmidhi a cikin littafinsa aljami ya kawo maganar imamu shafi'i imam shafi'i yana cewa ah, laysa fil umrati shay'un thabitun bi annaha tatawwu babu wani abu da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam game da umara cewa ta tadawwi ce ah, daga cikin abin da suka yi hujja da shi ah, sun yi hujja da hadisin abdullahi da umar da yana cikin sahihai hadisin nan mashhuri buniyar islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa wa hajjil bait wa siyam ramadan wa hajjil bait cewa an gina musulunci akan abubuwa guda biyar akan ginshikai guda biyar na daya shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ginshiki na farko ginshiki na biyu sallah na uku shine zakka na hudu shine azumi na biyar kuma shi ne hajji suka ce kaga ba a ambaci umara a cikin wannan hajji ba a cikin wani hadisi wanda yake nuna cewa ba wajibi ba haka hakanan sun yi hujja da wayar a hadisin Umar ibn khabba amma ruwayar da take cikin sai haini cikin sai cikin sai Muslim inda Jibril ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam game da musulunci game da imani da kuma musulunci imani ya faɗa masa rukunan imani guda shida musulunci ya gaya masa rukunan musulunci guda biyar suka ce a ciki ba gaya masa da hajji ba wanda da a ce hajji wajibi ce da umara ka bai gaya masa umara ba su ce da umara wajibi ce to da ya ambata masa wajabcinta bayan haka sun yi hujja da hadisin al'arabi wanda ya zo gurin annabi hadisin talha ibn ubaidillah da wani balarabe wani balarabe daga kauye ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi game da shikashikan musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata masa daga ƙarshe yake cewa wallahi la aziru wala anqus ba zan ƙara ba bazan zan rage ba iya wannan da aka gaya min domin duk sanda abinda duk sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa wajibi kai kaza kai kaza sai ce hal alayya ghayruhunna ga masa salloli biyar ya ce ban da su akwai wani abin da yake wajibi a kaina aka ce babu ban da su akwai wata sallar da take wajibi a kaina annabi ce babu illa an tatawwa illa an tatawwa sai dai in za ka yi wato sai dai in nafila ka yi to haka ne ya ga masa haji haka ne ya ga masa zakka to a ciki bai fada masa umara ba kuma karshe balaraban kauye ne yana cewa ya tafi yana cewa wallahi la azidu wala anqus zan kara ba ba zan rage ba ba zan kara ba ba zan rage ba to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aflaha in sadaka ya rabauta in har ya faɗi gaskiya in har maganar da ya faɗa da gaskiya yake to ya rabauta suka ce to bai ambata masa umara ba da kuwa umara wajibi ce to ya kamata ya ambata masa kace to wannan shi ba ya tabbatar da cewa umara ba wajibi ba ce suka ce kuma umara da haji ibada ce wanda suke da jinsi guda daya idan aka yi babba to ya kamata karamar ka ta zama wajibi ce kamar alwala tare da wanka yayin da mutum yake da janaba a jikinsa ko wacce da take da ta jinin wiki ya dauke mata ko jinin al'ada ya dauke mata idan ta yi wanka ta kawar da kari mafi girma alhadasul akbar ta kawar da kari mai girma saboda ka ba za ta bukaci kuma sai ta alwala ba tun da alwala tana dauke kari karami ne karamin kari to idan aka ce ga wani abu da za ka iya ɗauke babban kari to kaga min babu aula ƙaramin kari ba ya tafi saboda ba sai an bukaci kuma sake yin alwala ba duk cewa idan mutum ya alwala ɗin wannan loron alamun mutum ko da yana da alwala ya sake alwala ya ƙara da abin da yake haske tare da shi ko afdalu to amma bai zama wajibi ba suka ce to haka ita ma umara idan har aka yi hajji to shikenan umara ta shiga ciki to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da salatul umratu fil hajj ila yawm al-qiyamah sai umara ta shiga cikin haji har zuwa shi alkiyama suka ce ayyukan iri ɗaya ne domin abin da yake cikin umara babu wani abin da yake cikin umara sai abin da yake cikin haji domin abin da za ka yi a umara shi ne za ka yi dawafi ka yi sa'ayi ka yi aski waɗannan ayyukan dukkaninsu akwai su a cikin haji saboda ka kaga a wajabta maka ibada biyu wanda kuma jinsin su ɗaya ne suka ce wannan babu irin sa a cikin musulunci saboda ka suka ce yin haji ya riga ya wadatar ba sai an yi wata umara ba suka ce kuma da a ce wajibi ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito karara yayi bayanin wajibcinta shi yasa aka ruwaito abdullahi dan mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yake cewa laula taharruj wa anni lam asma shay'an min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la qultu al-umratu wajiba sai laula taharruj ba dan kada in matsa ba ba dan kada shiga matsatsi ba kuma ba dan ban ji wani abu da yake dangantaka da wajibcin umara daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba da na ce umara wajibi ce mahallin shahidi a nan shi ne faɗarsa da yake cewa bai ji wani abu daga annabi sallallahu alaihi wasallam asma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi zalika shay'an ce ban ji wani abu da ya danganci wajabcin umara daga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya nuna babu wani tabbataccen hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama da ya nuna cewa wajibi ne saboda haka suka ce wannan shi yake nuna annabi sallallahu alaihi wasallam bai wajabta umara ba kamar yadda yayi maganar wajabcin haji inna allaha farada alaikum alhajj fa hujju nabi ya tashi ce inna allaha kataba alaikum alhajj fa hujju an wajabta muku haji ku je ku yi haji har wani ya tashi ya ce ya rasulullahi a fi kulli am shine al-aqra ibn habis tashi ce ya rasulullahi a fi kulli am kowace shekara sai mun tafi haji annabi ya shiru annabi ya sake cewa Allah ya wajabta muku hajji ku je ku yi hajji ya ayyuhan nas inna Allah qad kataba alaykum al fa hujju wannan ya sake mikewa ya ce ya rasulullahi a fi kulli am duk shekara sai mun tafi hajji annabi ya kare shi ya sake gaya musu cewa ku yi hajji Allah ya wajabta muku hajji ya sake cewa ya rasulullahi a fi kulli am manzo Allah ya ce law qultu na'am la wajabat wa la masfa'tu da zan ce na'am to da ta zama wajibi kuma da ba za ku iya ba to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musu wajabcin hajji ne amma bai ce umara ma wajibi ce a kansu ba to wannan yana daga cikin dalilai da su masu cewa ba wajibi bace suke hujja da shi suka ce kuma da wajibi ce da an mata lokaci ba za a bar haka nan abu da ba kamar yadda akai wa hajji lokaci alhajju ashhurun ma'lumat ce to amma ita umara ai ba a ce ga wani lokacin ta ba suka ce to da wajibi ce to da ita ma an yi mata lokacin ta kamar yadda salloli da suke wajibi an masu lokaci azumi da yake wajibi an masa lokaci ba a bar azumin ta ɗauki wannan sai zama a sallar ta ɗauki sai ta zama a amma duk abin da yake wajibi ana masa lokaci to suka ce wannan ya nuna cewa ba wajibi ba ce al'ahwat abin da dai ya fi sauki ga wanda Allah subhanahu wataala ya ba bashi iko to yayi umara din ko da basu ce wajibi ko da waɗannan basu ce wajibi ba ce suna cewa sunna ce mai karfi har Imam maliki yana cewa ban samu wani daga cikin magabata ma ya ba da sauki cewa kada a yi ba ko ba sai an yi ba kuma da wannan ne mutum zai barra addinarsa zai riga ya zai kukuta daga dukkan wani sabani yana so ya je kuma akwai alkhairi mai yawa a ciki saboda haka ko da ba a ce wajibi ba ne saboda dalilan da waɗanda suka kawo su waɗanda suka kawo wajabcin kamar da kuka sun ka dalilai waɗanda suke da ƙarfi saboda haka kusan dalilan ɓangarorin kowanne ka duba za ka ga cewa dalilai da masu ƙarfi wancan ɓangaren ko za ka ɗin ɗin sun kasu biyu imam ahmad da imamu shafi'i suna ɓangaren masu wajabtawa imam malik da imam abu hanifa suna bangaren waɗanda suke cewa ba wajibi ba ce kuma kowanne ya faɗi hujjojinsa to amma dai ita wannan ayar wa atimul hajj wal umrata lillah ba za ta zama hadisa a hujja ce karara da take nuna wajibci ba domin a lokacin da ta sauka ma ba a wajibta hajjin ba shi kansa shi kansa don ta ta sauka shekara ta shida sauraka a lokacin ma hajji bai zama wajibi ba don haka an ambaci hajji ne kamar yadda muka faɗa kamar ana yi wa sahabbai ishara ana masa nuni cewa yadda suka zo umaran nan aka hana su wata rana hajji ma za su zo su yi su yi haƙuri sauraka maganar hajji ta zuwa wannan shine abin da malamai suka kira al ijmaj a shigo da wata magana wanda ba ita ake yi ba saboda a baka wani wato a aika wani sako ta karkashin ta shine malamai suke kira shi al to sauraka suna cewa an ambatan hajji a cikin ne an shigo da shine dan ayi wa sahabbai bushara cewa kamar yadda suka zo umaran nan yanzu aka hana su wata rana za su zo su yi hajji babu wanda ya sai hana su hmm. Allah ce fa in uh-, uh-, fa in min alhadi idan aka tsare ku to sai ku yanka abin da ya sawwaka na hadaya wannan adafi ne akan fadar Allah subhanahu wataala a farkon ayar wa atimul hajj wal umrata lillah yace ku cika shi ku cika aikin hajji da na umara domin Allah ce ku cika aikin hajji ba na ku yi su cika cika ku in kun fara kamar yana ɗaya daga cikin fassarorin da aka yi wa itimam wai da muka faɗa a satin da ya gabata don ka in kun fara kada ku dakata ku tabbata kun kai har ƙarshen kowane aiki daga cikin waɗannan ayyuka guda biyu hajji da umara ku sai Allah subhanahu wataala ya ce fa in uhsintum idan an tsare ku an wani abu ya zo ya hana ku domin al-ihsan shine wani abu ya zo ya hana ka wani abu kana tsakiyar ko ka ɗauko haramar yin wani abu sai wani abu ya gitto wanda zai zama ya hana ka yin abin da yi niyya shi ake kira al-ihsan game da Allah ce game da Allah ce lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah lil fuqara ga waɗannan talakawa waɗanda aka tsare su ba sa iya fita aka hana su fita jihadi fi sabilillah malamai sun yi sabani akan ma'anar ihsan za mu ga Allah subhanahu wataala ya kawo siyakin ayar ya kawo maganar ayar a inda ake maganar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da suka fita za su je umara mushrikan quraishawa suka hana su shiga garin makka suka tsare su a bayan garin makka ba su shiga harami ba suka ce ba za su yi umara a wannan lokacin ba sai dai su koma garuruwan su ne so baya ta shekara sa zo su yi to kaga makiya ne yanzu suka tsare annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka hana su isu iyar da abinda suka yi niyya suka yi wato su yi kudurinsa tun daga gida za su shi ne umara sauraka a nan wasu malamai sun tafi akan cewa wannan ayar tana maganar al'ihsar ne al'ihsar lil'adu wato maki ya tare kai hana ta abin wasu daga cikin malamai kamar imam malik yana cewa wannan ayar tana maganar tsarewa ne amma ba na maki ba inda akwai abin da zai tsare ka ba baki ba mutum ya fito zai je hajji ko zai je umara a hanya wani abu ya faru gare shi na rashin lafiya ko karaya ko wani abin da zai hana shi tsayuwar arfa tare da tare da da alhazai ko ya hana shi kammala umarar da ya taho zai yi to wannan shi ma ana kiran shi ihsa shi ma ana kiran sa ihsar wato tsarewa to wasu malamai kamar Imam Malik yana ganin wannan ayar tana magana ne akan ihsari wato tsarewa wanda ba ba na makiya ba tsarewa na rashin lafiya eh, rashin lafiya ko wani abin da zai bujiro wa mutum ya hana shi isa ya yi wannan umara ko wannan hajjin da ya fito saboda ita suka ce saboda a cikin ayar an ambaci hadaya ce fa masai tsara min alhaji to yanka abin da ya sauwaka na hadaya suka ce shi kuma wanda makiya suka tare to babu wajen cin hadaya a kansa ce babu wajen hadiya a kansa hadayar da annabi sallallahu alaihi ya yanka da shi da sahabbansa ya yanka ta sun fito da ita amma ba dan an tsare su yanka ba saboda suna tattare da hadayar saboda haka suka yanka hadayar su amma mutumin da ya fito ba ya da hadaya tare da shi ya fito zai yi umara wacce hadaya ce zai taho da ita ba lalle ya fito da hadaya ba to shi in aka tsare shi wato makiya suka hana shi shiga garin makka bai samu ya shiga ya yi umaran ba to shi ma wajibi sai ya kaddamar da hadaya a wurin imam malik ba wajibi bane sai ya yi hadaya saboda haka suka ce ayar tunda ta ambaci hadaya to tana nufin wanda wani abu na rashin lafiya ya tsare shi ya hana shi karasawa ya yi wannan umara ko aikin hajji shi ne ake magana a ayar saboda haka suka taƙaita ayar a kan wanda wanda wasu wani abu ya tsare shi ba makiya ba haka shi a wajen imam malik mutumin da rashin lafiya ya hana shi karasa aikin hajjinsa ko ya hana shi karasa umararsa bayan ya ɗauko harama ko mace sai ta haihu ta kasa ci gaba da aikin hajjinta ko umararta ko wani ya samu karaya wato a kafarsa ko a jikinsa yadda ba zai iya yin sauran ayyukan hajji ba musamman a wancan lokacin kun san ba kamar yanzu ba yanzu mutum zai zama wani ma yana cikin wani hali na na wato rai kwakwai mutu kwakwai amma sai a ɗauke shi a kai shi hafirin arfa a cikin ambulance saboda yanzu an sauƙaƙa abubuwan a wancan lokacin ba wannan tasila da ba waɗannan sauƙin da ake da shi a yanzu to idan wani ya samu irin wannan to a wurin imamu malik to wajibi ne sai ya yi hadaya wajibi ne sai ya yi hadaya kuma idan rashin lafiya ce ko nifasi to za bayan abin ya dauke za su yi sa'ayi su umara abin da su yi dawafi su yi sa'ayi sannan kuma wajibi ne su dawo su su biya wannan hajjin ko umarar da ba su samu su yi ba sabanin wanda maki ya tsare wanda ya suka tsare abokan fada suka tsare shi wannan baya zama wajibi sai ya dawo baya zama wajibi sai ya dawo suka ce to amma wanda rashin lafiya ce ta hana shi karasa aikin hajjinsa shi kenan zai zauna in ya in ya samu sauki ko da lokacin hajji ya wuce to zai je ya yi sa'ayi a ya yi dawafi ya yi sa'ayi sannan kuma zai yi hadaya zai yanka abin yankansa sannan ko bayan haka ya koma gidan zai dawo ya rama wannan abin da bai samu yayi yi ba imam malik ya yi hujja da hadisin sa'id ibn huzama al-makhzumi kamar da yake cikin muwadda yake cewa shi wannan sa'id ibn huzama ya samu farfadiya rashin lafiyar farfadiya a hanya a hanyarsa ta zuwa maka bayan ya ɗauki ihramin aikin hajji to shi kenan da ya samu ya farfaɗo shi ne sai ke tambayar umar da ibn zubair da marwan bin hakam cewa menene hukuncin su shi gashi yanzu a cikin wani yanayi da ba zai iya sawa ya aikin hajji ba sai suka bashi dukkaninsu sai suka bashi fatawa suka umarce shi da cewa ya je ya nemi magani yanzu ba maganar aikin hajji yake magana ba ya tafiya nemo magani sannan daga baya ya fidiya ya yi yanka idan ya warke je ya umara to daga nan ya fita daga ihraminsa sannan kuma shekara mai zuwa sai zo ya haɗe sake hajji suka ce wannan ita ce fitawar da abdullahi dan umar da abdullahi dan zubair suka ba wa shi wannan sa'idin ibn ba al-makhzumi wannan ita ce hujjar imam malik ta cewa sai ya yi waɗannan abubuwa guda uku matukar rashin lafiya ce ta hana shi ci gaba da aikin umararsa ko aikin hajjinsa zai yi hadaya sannan kuma zai yi dawafi da sa'ayi sannan kuma zai dawo ya yi ya sake yin hajji a shekara mai zuwa suka to amma wanda haka nan suka ce umar ɗan khattab kamar da ke cikin muwadda umar ɗan khattab ya umarci abu ayyub al-ansari da wani da ake kira habba ibn al-aswad yayin da ba su samu tsayuwa arfa ba cewa su ma su yi haka ya ba su umarni cewa tun da sun rasa tsayuwa arfa to su je su yi sa'ayi su yi umara shi ne dawafi da sa'ayi sannan kuma su yanka sannan kuma shekara mai zuwa su zo su sake abin nan shi to amma annabi sallallahu alaihi wasallam da yake shi ba rashin lafiya ce shi sahabbansa ta hana su shiga makka ba abinda ya hana su shiga makka su ne shawa. da suka yi katanga suka ce ba za su karasa ba suka ce to kaga ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarci wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sai ya dawo ya sake wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita a shekara ta shida da kusan mutane a fiye da da dubu da fiye da dubu da dari hudu wanda suka fita shekara mai zuwa ba a ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shaida cewa duk waɗanda aka hana su shiga waccan shekarar su dole ku zo mu koma ba ba a ji ya yi wannan shaidan ba akwai wasu ma wanda sun rasu kafin shekarar ta zagayo wasu kuma wasu samu damar zagayo tahowar ba ce duk da cewa an kira ta umratul qada ko umratul qadiyya wanda ke kira ta umratul qadiyya saboda wannan hukuncin da ya faru a daidai wannan lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sulhu da shawa a kan cewa zai koma sai shekara mai zuwa zai zo ya yi umara shi sa ake kiranta baba amma ba wai ana nufin yana rama waccan umara da ta gabata ba shi sa Imam Malik ya ce to wanda yake makiya ne suka hana shi shiga garin Makka ba rashin lafiya ba to wannan babu maganar wajabcin sai ya dawo ya sake in ya dawo ya samu ya umara shi kenan suka ce sai dai idan ya kasance a ah, hajjin musulunci ce daman zai zo yayi dan hajji ce wacce hajjatul islam shine hajjin da ya zama wajibi a kanka ta farko wacce zaka sauke farali abinda muke cewa sauke farali to in wannan ne ya je sai makiya suka hana shigowa to kaga tana nan dai kansa duk sanda ya samu dama zai kuma dawowa ya yi ta ba wai dan sun hana shi ba zai zama wajibin dawowar ta sa'a dan hajji tana wajibi a kansa can bai sauke ta ba ta bambanci kamar wasu daga cikin malaman malikiya suka ce bambanci tsakanin wanda wani ya hana shi ko wasu suka hana shi shiga garin makka domin umara ko haji da kuma wanda rashin lafiya ta hana shi shi wancan wasu ne daga waje suka hana shi shiga wannan kuma rashin lafiya wani abu ne daga jikinsa daga shi kansa abin yake suka ce wannan shine bambancin su wannan daga wani abu ne kharij ba daga wajensa ba to bai kamata a wajabta masa wasu abubuwa ba dan ba shine yaƙin abin ba wannan kuma wani abu ne daga gare shi ne saboda haka sauki ne aka yi masa to wannan sai a bi shi bashi a ce ya dawo ya biya duk sun yi ittifaki akan cewa wanda ya dauko wanda hajjin musulunci ke zai dawo ko ku hajjin bakanci misali yayi ya ci alwashi an Allah ya masa kaza ya ba shi kaza to zai yi hajji a shekara to kaga wannan hajji ce da ya ci bashinta ya yi wa Allah alkawarinta to ko da ya je wasu sun hana shi shiga garin makka to wannan wannan bashin yana nan a kansa ba zai ce tunda na je ba Allah kuma ai na riga na je ka dai ga yadda abu ya faru ba zai faɗa haka ba saboda haka bashin da yana nan a kansa al imam shafi'i shi yana wajabta hadaya amma baya wajabta ramuwa cewa duk wanda aka tsare shi duk wanda aka tsare shi sawa'un makiya ne suka tsare shi ko kuwa a'a wani abu ne ya gitto wanda ya hana shi da yin da yin wannan aiki na hajji ko na umara to suke cewa yake cewa wajibi ne ya kaddamar da hadaya saboda wannan ayar da ta ce wannan ayar da ta ce famassai sara min alhadi ya kaddamar da abin da ya sauwaka na hadaya shi ka wajibi ne wanda duk aka tsare shi sawa'un makiya ne suka tsare shi ko kuma wani rashin lafiya ne ya hana shi yin wannan aikin hajji ya yi hujja da wannan ayar ce wannan ayar ta sauka tana magana akan wanda aka tsare wanda makiya suka tsare shi ya ce wannan ayar tana magana don su malikiya ko imam malik yana daukan ayar tana magana ne akan wanda rashin lafiya ta tsare shi ba wanda makiya suka tsare shi ba saboda a ciki an ce fa masai sar min alhadi shi yana ga sunna ta bayyana cewa wanda makiya suka tsare shi waje adiya ba wajibi ne akan sa ba dan waɗanda suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a Hudaybiya ba kowa ne yake da hadiyar ba wasu suna da shi wasu ba su da shi kuma ba ajiya wajabta mu wanda ba shi da shi cewa dole sai ya samu yayi ba ko ana bin shi bashi saboda haka shi bai dauki fassar bai dauka ayar tun a farko ba cewa tana maganar tana maganar wanda makiya suka tare tana magana ne akan wanda rashin lafiya ko wani abu ya tsare shi amma shi imamu shafi'i ya dauki ayar a matsayin cewa makiya suke nufi ce saboda me saboda a cikin ayar akwai fa'iza amintum idan kun amintu kun samu wato zaman lafiya kaga kenan ashe a can rashin aman ne rashin amincin hanya ne yasa aka ce ku yi hadaya ɗin. wancan fain in makiya ne suka tare ku hanya ba kyau ba za ku iya wucewa ba to ku yi hadaya fa'iza idza amintum amma kun amintu kun samu hanya babu matsala to shikenan sai ku ci gaba da aikin hajji da umran ku da aka yi maganar zaman lafiya amintum amintuwa to ya nuna kenan makiya ake nufi wannan shine ah, hujjar imamu shafi ya ce ayar da ta tana nuna nassin ayar yana nuna wanda baki ya tsare shi dole ya yi hadaya sauran kuma rashin lafiya da sauran abubuwan da za su iya hana mutum yin umara ko hajji ya ce wannan kiyasi za mu yi sai mu kiyasin su da wanda baki ya tsare shi amma bai ce wajibi a rama ba kamar yadda imamu malik ya ce wanda rashin lafiya ne ya hana shi wajibi ya zo ya rama amma shi imamu shafi ya ce tun da ayar ba ta ce a rama ba to shi ma ba zai ce a rama ba to kaga a nan shi imamu shafi ya taƙaita ne akan mafhumin ayar amma bai kutsa cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda imamu malik shi yayi hujja da wasu daga cikin hadisai na fatoyin sahabbai sauraka shi yayi hujja da wasu daga cikin fatoyin sahabbai sauraka a nan ya imamu malik ya zama na hujjarsa ta fi karfi akan ta imamu shafi'i abu hanifa shi a wajensa duk wanda baki ya tsare shi ya hana shi karasawa ko kuma rashin lafiya ya hana shi kammala aikin hajjinsa ko umara to wajibi ne ya yi hadaya wajibi ne kuma ya rama amma babu wajabcin yin dawafi da sa'ayi a kansa sabanin malik bambancin su da malik shi malik ya wajabta sai ya yayi sa'ayi a sabaninsa da malik shi malik in maki ne ya tsare shi to babu maganar wajabcin hadaya a kansa babu maganar wajabcin ya dawo ya biya kuma tun da an tsare shi kaga ba maganar ya je ya sa da da dawafi tun da daman can hana shi ma shiga shi a gurin imam malik akwai sauki ga wannan wanda yana da ikon shiga kawai rashin lafiyar ce ta hana shi karasa aikinsa to shine imam malik ya wajabta masa sai yayi hadaya sai kuma yayi hada su ta sai kuma ya yi dawafi da sa'i wato ya yi umara idan hajji ya zo sai ya yi umara sannan kuma ya dawo shekara mai zuwa yayi hajji amma wajen Abu Hanifa shi a gudunsa kawai ramuwa zai yi abin nan hadiya zai yi da ramuwa babu wajen kuma a wajensa da wanda maki ya hana da wanda rashin lafiya ta hana dukkaninsu a gurinsa abu ɗaya ne abinda yake zahirin abinda wannan aya take nunawa babu bambanci tsakanin al-ihsar min al-marad ko al-ihsar min al-adu wanda duk ya wani abu ya tsare shi ya hana shi karasa umararsa ko ya karasa shi karasa hajjinsa to wannan aya ta shafe shi wannan aya ta shafe shi a daukan cewa ana nufin maki kawai shine abinda malamai suke cewa qasrul hukmi ala sababi wanda kuma al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab sababi akan makiya ne amma wannan ba shi zai nuna cewa ayar tana magana akan makiya kawai ba kuma ambatan amnu anan fa idza amintum shine abinda malamai suke cewa ba a ga al'am bi dhikr kamar an faɗi wani bangare ne cikin na ma'anar ayar amma ba duka aka faɗa ba daga cikin bangaren daga cikin ma'anar ayar akwai wanda makiya za su tare amma ba wai na yana nufin cewa kadai ayat take nufi ba sannan kuma an ambaci amnu saboda a lokacin da ayat ta sauka bil ijma ta sauka ne a lokacin da makiya suka tare annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka akwai mulabasat shi kansa alakar ayat da sanda ta sauka shi yasa maganar amnu zai zo amma ba wai dan yana nuna cewa ba dan yana nuna cewa kawai saboda wannan ne ayar ta sauka wato saboda wannan kan wannan ayar take magana ba sannan suka ce fa'iza amintum yana yi wa'ai mata wata fassara ce fa'iza amintum ɗin nan tana da alaƙa da abin da Allah zai faɗa na tamattu'i hmm. fa'iza amintum fa man tamatta bil hajji bil umrati ila al fa masai sar bil yana nuna cewa idan kuna cikin halin zaman lafiya babu wani wanda ya tsare ku wani ya yi ta hanyar yin umara ya haɗa ta da hajji to shikenan hukunci kaga wannan fa'iza amintum yana da alaƙa ne da bayan an samu saukin hanya babu wani abu ba wai yana nufin ba yana da alaka ne da fa'in ofisittun ba ah, mafi fitowa karara cikin nasoshi ya nuna hukuncin ihsari na rashin lafiya akwai hadisin duba'a bintu zubair wadda take cewa ya a aradtul hajja hadisin duba'a bintu zubair yana cikin sahih bukari sahih bukhari da muslim take cewa ya rasulullah arattul hajja abin da annabi ne tambaye ta ce arattul hajja kina nufin kina so zaki haji sai ta ce wallahi la ajiduni illa waji'a sai ta ce wallahi ina jin rashin lafiya bana jin dadin jikina annabi ya tambaye ta kina son haji ta ce ina so amma bana jin dadin jikina sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hujji washtariti wa quli allahumma dhahili haythu habastani ya ce ki tafi ki je ki hajji amma ki sharadi ki ce ya ubangiji wajen tsayuwa ta wajen warware ihrami na inda ka tsayar inda ka tsare ni wato inda ka tsayar da ni wato ta yi wa Allah sharadi lokacin da take sa ihrami to ya Allah zan je hajji ko zan yi umara amma gurin warware ihrami na shine inda ka tsare ni saboda haka annabi ya ce ta yi wannan kaga kenan yana wato in wannan rashin lafiyar tata da take ji yanzu a jikinta bayan ta fita aikin hajji sai ta taso to da ta yi wa Allah sharaɗi cewa inda duk wannan rashin lafiya ta taso ta hana ta ci gaba to nan ne gurin warware iraminta kaga anan in ta yi haka babu komai a kanta saboda haka dukkan wani wanda tun a farko ya yi sharaɗi in ya yi cewa zan yi aikin hajji wanda kuma yana da kyau dukkan wani mahajjaci ko wanda zai umara ya yi wannan sharaɗin. cewa ba mahalli haisu habastin gurin tsayuwa wurin kare aiki na warware ihrami na inda ka tsayar da ni to idan mutum ya yi wannan sharaɗin, to ko wani abu ya gito wanda zai hana shi ci gaba da umararsa ko ya hana shi ci gaba da hajjinsa to ba za a bi shi bashin komai ba da daman ya gaya wa Allah sharaɗinsa sauraka suna nan shi da ubangiji akan sharaɗin da suka yi akwai hadisin da imam ahmad da asabu sunan abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibn majah suka rawaito hadisin ikrima daga al-hajjaj ibn amr al-ansari wanda yake cewa na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kusira aw haraja faqad halla wa alai hajjatun ukhra wanda duk ya samu karaya ya dauki wato niyyar aikin hajji ko ne umara tsautsayi sai ya samu karaya ko ya gurgunce ya zama gurgu faqad halla ita cewa to shikenan ya zama ya fita daga aikin hajji ko aikin umararsa amma wa alai hajjatu ukhra a kansa akwai wata hajji daban wato sai ya zo daga baya ne wato wanda ya samu karaya ko ya samu gurgurciwa bai iya samun tsayuwa arfa ba har a kai tsayuwa arfa a kare to shikenan shi ya fita daga cikin aikin hajji ya fita daga cikin aikin hajji amma wata shekarar zai zo ya yi ko kuma nan gaba zai dawo ya yi akwai wata hajji da take kansa a shi ikrima yake cewa ya ji wannan hadisi daga al ibn amr al-ansari radiyallahu anhu yace sai na je na fadawa abdullahi dan abbas da abu hurairah ga abinda ji wannan sahabi yana ruwaita daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce masa sadaka ya faɗi gaskiya wannan shi ma za ɗauke shi ne akan wato za mu fassara shi da hadisin zuba abinci zubai za mu ce idan bai yi sharadi ba idan ya fita zai yi haji ko umara bai yi sharaɗi ba wannan ya bujiro masa to shi kenan in hajji ce to fa'alai hajjatin ukura amma idan ya yi sharaɗi to babu komai a kansa kamar yadda hadisin buba'a binta zubair ya tabbatar akwai waɗanda suke cewa in umara ce ya kamu da rashin lafiya to zai ci gaba da zama a ko komin tsawon lokaci har sai ya warke je akwai wanda suka faɗi wannan amma maganar su ba haka take ba Allah ce fa masai min alhadi ya bada abin da ya sawwaka na hadaya hadaya ce dabbar da ake bayarwa domin neman kusanci ga Allah subhanahu wataala mafi karancin abin da ake bayarwa ita ce dabba abin da karaman karaman dabbobi wato tumakai ko awakai su ne mafi karanci a nan allah wani wata bai yi bayanin su ba da kamar abu ne sananne a wajensu saboda ka ita wannan hadaya idan wanda ya fito aikin hajji ko umara ya zo ya koro su tare da ita ya wato ya koro hadayarsa kamar da dacin suke yi tun daga garinsu kowa zai koro dabbarsa ma tun daga gida za su sa mata alama wadda ko da ta fita ko bacewa ta yana ga alama jikinta an san cewa wannan an riga mai ita ya riga ya sadaukar da ita a matsayin hadaya saboda haka ba za a ba za a yi wani abu da ita ba sai wannan aiki to in su ya koro hadayarsa sai aka tsare shi ko wani abu ya tsare shi idan rashin lafiya ne a hanya ya tsare shi ba zai iya karasawa ba to suka ce sai sai ya aika dabba waɗanda suke tare da shi tawagar da ake tare da shi to ni yanzu wannan abu da na shiga ciki ba zai banna in ci gaba da tafiya tare da ku ba amma ga dabba ta da na fito da ita da niyyar hadaya za ka ku wuce da ita har sai kun isa garin makka inda nan ne ake yanka ku yanka mun ita idan kuma bai taho da ita ba yana kuma iya aikawa daga baya aika ta garin makka yanka to yana iya yin wannan duk da cewa malamai sun yi sabani akan wannan wajibi ne ko ba wajibi bane abinda dai ake nufi makasudi anan shine idan ba za a samu duka daga cikin abubuwan da ake samu na maslahar hajji ba to a samu koda yan kadan ne idan har baka samu kai kashi da kayan hajji ba to dan abin da talakawan garin maka suke samu na dan naman da suke ci ka a hana musu sai ka aika musu kaga dai an samu wata maslaha dai ba a tashi a babu ba <coughs> wannan shi ne ƙaunar maganar ali ibn abi talib cikin sahabbai da abdullahi dan abbas da kuma cikin tabi'ai mujahid da muhammad ibn sirin da muqatil ibn hayyan da hammad da abu hanifa cikin limamai ibn jarir al Qabari ya fitar da ruwaya cikin tafsirinsa daga abdullahi bin salama yake cewa an tambayi ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu gaba da Allah فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي يكتب فإذا أحصر الحاج بعث بالهدي فإذا نحر, نحر عنه حل ولا يحل, ولا يحل حتى ينحر هديه يكتب إذن أكثري مهجتي bai samu shiga makka ba to sai ya aika abin hadayarsa yake idan aka yanka masa to shi ke ya zama ya fita daga cikin aikin hajji idan aikin da ya ɗauko hajji ko umara idan ba a yanka masa ba to ba zai fita ba har sai an yanka masa wato idan ya tura to zai ci gaba da zama da ihraminsa har sai ya tabbatar cewa ranar goma ga wata ta yi an yanka wannan dabbar to shi kenan lokacin zai cire ihraminsa zai komo kamar yadda yake kafin ya shiga wannan niyya shi idan ba zai iya yanka shi ba zai iya aikawa ba to a inda yake sai yanka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a hudaybiya da aka tsare shi a inda yake a nan ya yanka a nan karkashin bishiya wannan bishiyar bishiyar hudaybiya ba ta cikin al-haram tana cikin al-hil tana cikin wajen harami hurumin makka domin wasu suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yanka ba sai da ya dan shigo ya dan shigo wani bangare na haramin makka sannan yayyankan don wasu na wajabta wannan cewa sai a cikin haram ne za a yanka ba a cikin alhallu ba to sai suka yi tawilin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai yanka abin yankan sa ba lokacin da aka tsare shi sai da ya shigo wani bangare na na haramin maka sannan ya yanka wani abu da suka faɗa ba haka yake ba saboda bi saboda ƙurayshawa a lokacin ba za su taɓa kyale shi ba domin har suka bar shi ya shiga alharam to ai bukatarsa ta biya su kuma abinda ba sa so kenan shi yasa Allah ce wal hadiya ma'kufan an yabluga mahilla mahilla hadaya an tsare ta ta karasa wajen wajen yankanta kaga da a ce an bar su sun shiga sun yanka abin su a cikin alharam to Allah ba zai faɗi haka ba ka an tsare su zuwa ga harami masallacin harami an abin da ka cikin waɗanda annabi ya zo da su su dubu da da wanda yan kai babu wanda ya samu shiga cikin harami cikin hurumin makka sai sai na Uthman da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi kadai ne amma duk sauran babu wanda ya samu wannan sauraka abin yaso da suka yanka shi sun yanka shi ne a wajen harami ba a cikin harami sauraka wanda bai samu dama ba to yana iya yi a duk inda ya samu ya samu dama ishaq ibn rahuya a cikin sa imam bukhari ya karuwa mu'allakan a cikin sahihin littafin sa daga mujahid daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yake cewa innamal badalu ala man naqada hajjahu bitalazzuz fa amma man habasahu udhrun aw ghayru zalika fa innahu yahill wa la yarji abdullahi dan abbas yake cewa al badal shine maimaita haji a sake biyan wannan hajjin yace tana wajaba ne ga wanda ya warware hajjinsa ko ya bata hajjinsa ta hanyar jin daɗi yana ta hanyar saduwa da matarsa to idan ya haka ya bata hajjinsa to wannan dole ya biya wannan hajjin fa amma man habasahu uzrun aw ghayr zalik amma wanda uzuri ko wani abu da ya tsare shi ya kasa karasa hajjinsa fa innahu yahillu wala yarji to wannan ya fita daga aikin hajji ko aikin sa na umara daga inda aka tsare shi ya kasa ci gaba kuma ba sai ya dawo ba wa in kana ma'ahu hadiyun wa huwa muhsarun harabu. idan yana tare da hadiyarsa an tsare shi bai iya gaba saboda rashin lafiya ko abokan gaba ya ce sai ya soke abin hadayarsa in kana la yastati wa an yab'as bihi in ba da ikon da zai aika wani da shi a shiga cikin garin maka a yanka yace wa in saba an yab'as bihi in ko yana da wanda zai aike shi yace to ka tafi da abin yankan nan nawa in abdullahi dan abbas ce lam yahilla hatta yablugha al hadiyu mahilla to ba zai ba zai fita daga ihramin sa ba har sai wannan abin yankan an ya je wurin yankansa wato sai bayan goma ga wata ran goma ga wata shine ranar idin layya an yanka ya tabbata an yanka masa wannan abin to shi ke a rukucin zai warware ihraminsa saboda haka wannan shine da abdullahi dan abbas yake faɗa kuma mujahid almajirinsa shi ma abinda yake faɗa irin kwatankwacin abinda malaminsa yake faɗa kamar yadda yake cikin tafsirin ibn jarir al-fadari a lokaci yayi zamu kwana anan abinda muka kada da dai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure ubangiji ya yi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh